الرجال الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد godiya tabbata الله تبارك وتعالى وان دي من النعمة يهدى ni'ima ya hada mu a wannan fili na sallar idi gode masa da ba mu numfashi mun gode masa da ya bamu mu lafiya don wani yana kwanci a ƙarfi wani ya yi burin zai yi wannan idi ba da shi a cikin nawa muka binne a kwanakin nan nawa muka binne a cikin waɗannan watanni mun gode wa Allah da ya ba mu numfashi ya sa muka amince shi kuma ya azurta mu da zuwa wannan sallah ta liya wanda za mu yanka dabbobi dan neman kusanci zuwa ga Allah godiya tabbata gare shi tabaraka wa ta'ala wanda ni'imominsa ba sa karewa godiya ta gareshi gare shi wanda jarrabawarsa ba ta karewa akan bawansa godiya ta gareshi gare shi ya ɗaukaka wanda ya ga dama ya girmama wanda ya ga dama ya fuskantar da wanda ya ga dama kun gode masa ya azurta mu da biyayya gare shi ya mu musulmi kuma ya mana alƙawarin idan mun masa ba'a zai ba mu aljanna ya Allah Allah ka samu yan aljanna ne Allah Allah ka azurta mu da gidan aljanna ka yafe mana ba dan halin mu ba kai mana rangwame ba mu iya ba ka karbi tuban mu mun yi sakaci dan Allah mun gode maka akan musulunci ya ku yan uwana ina shaida babu an mota da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam bayan haka ya ku yan uwana wannan rana taku wannan rana rana alheri rana albarka rana hajjul akbar babban farki alhazai suna kan arfa sun roƙi Allah jiya alhazai suna sallar idi yau alhazai suna roƙon Allah suna murna suna kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yau rana kabbara yau rana girmama Allah yau rana cewa alhamdulillah shi sa aka ce ku yi wanka ku da aka saboda da ya fi kowanne kyau ku zo masallaci ku kisa da juna ku nuna wa Allah ni'imar da Allah ne ku koma gida ku yanka dabbobin ku sani cewa babu babban abin da bawa zai yi samu kusanci zuwa ga Allah sai yanka babu abin da ake samun kusantar ubangiji yau irin mutum ya koma gida ya yanka dabba sai ce bismillah Allahu akbar jini ya zuba don Allah lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah da yasa kuka kashe kuɗi kuka zuba kuɗi kuka sai dabbobi kuka haƙura da ku kuka yanka shi ne zai iska gurin ubangiji ta baraka wa ta'ala wanda Allah yana faɗa a cikin hadisi duk wanda yake da hali a cikin ku ya ƙi ya yi layya ya ƙi ya tanadi abin layya yana da iko to kai ya zo masallacin mu kar ya zo ina waɗanda suke wa Allah roƙa mutum yana da dama yana da hali sai je kasuwa ya nemi matacciyar dabba ya kyau kun shi mai wayo wannan dabbar wallahi wataƙila ita ce sababin samun ka a wajen Allah wannan yankan karka ɗauka aikin banza ne wallahi ana samun rahama da gafara a wajen ubangiji tabaraka ta'ala ina samari matasa kuna hawa baburan ɗari biyu ɗari uku kuna ɗinka riguna masu tsada kuna ba wa 'yan mata kuɗi amma ba ku iya tara kuɗin layya ba ina 'yan mata kuna saka gulagulai kuna saka kayan alfahari kuna kashe miliyoyin kuɗi in ana biki amma ba ku iya tara kuɗin layya ba wa ce muku waye ce muku mai yin layya sai mai aure da yasa ka zo sallar idi kana da aure baka da aure kana neman lada ku yanka wanda yake da kuɗi a banki a je bai siya ba tafi kasuwa ka je ka bi adadi gwargwadon ka yanka a yau ka ce wa Allah kana godiya in ba ka ba za ka haɗu da ubangiji akwai bukacin ka da zaka kai bayan sallah shi ma Allah ya sani ya ce ka yi ji kai kuma ka zagayo kana cewa a baka a baka marwaci wanda ba ka iya ba Allah wai wani wai idan na yankawa zan bawa ga kawa, ga miskinai an kaka kawo bakin kicin unguwarku yanzu yanzu a cinye shi ku layya layya kusanci ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ku sani cewa yin layya din shi ya fi falala a cikin sadaka da kuɗin layya wani zai ce ba na so jini ba na so zubar da jini a gidana kar ya shi ni kuɗin layyan zan ba da sadaka a'a dabbar ake a yanka shi ne ya fi falala kan yin sadaka da kuɗinta saboda akwai raye sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa na musulmi rana irin ta yau annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam raƙumi ɗari ya yanka ɗari ina masu hali ina masu kuɗi ina masu wadata kuka abin da Allah ya muku da yawa ko in ta waddo ne mata Allah ta so tsofa kun ce za ku irin da nemomin Allah ba ma shi ba za ku iya ba yanka dari yanka biyu yanka raguna bila adadin kace kowa ya zo ya kira ma kyauta fi sabilillah Allah ka biya mana bukatun mu ku yanka ku ba da sadaka ku ci a gida ƴaƴan ku su ci makotan ku su ci abokanan ku su ci ko ma ku ci ku more ranar morewa ne ranar ci ne ranar sha ne wannan layyar ita ce babbar ibada a yau Da ku yan uwana ku sani cewa yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya girmama mu ya ba mu musulunci da ka muna muku wasiya ku riko da aqida ta musulunci ku riko da aqida ta musulunci aqidar sahabbai aqidar tabi'ai kada ka bi wani addini ba irin na sahabba kada ka aikata wani abin da ba abin da magabata da kwarai suka ce aikata ba ku yi da aqidu su ahli sunnati wal jama'a masu bin annabi masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun taba su annabi ya zaman to annabi shine abin rikota wallahi tallahi duk wanda ya rike wani ba annabi ba ya rike kafar wala ya rike kura ya rike iska ya rungumi shi ne ranar takin kiyama ba wanda za a tambaye ka ba annabi Muhammadu ba kamari shi za a tambaye ka sai yayin ka zo sallah kullum shi kake kira to yaya za ka zo kan addini ba irin annabi Muhammadu ba ba wani mai daraja ba wani mai matsayi ba wani mai kima da ya kima su da darajarsa ta kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ku faranta wa annabi rai da masa biyayya ku faranta wa manzon Allah rai da masa da'a za ku shiga ƙarƙashin cetonsa alaihi salatu wassalam ku riko da wannan aƙida har zuwa tashin alƙiyama ku sani cewa rarrabuwar kai da muke fama da shi musulmi yau a duniya da ainihin fadawa cikin rashin jituwa A junanmu wallahi bai da alaƙa illa gudun aƙidar musulunci da ƙaurace wa suna annabi sallallahu alaihi wasallam yau sunna maza Allah ta zama a wasu wurare ya kace ake fada ake da ita mutum yana jin tsoro ce zai bi annabi amma mutum zai bi bambani amma zai bi mawaki amma zai bi mutumin banza yana da yanci ya ce yana bin kowa amma yana jin tsoro ya ce yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sani cewa wannan rana ta idi rana ce ta kawar da dukkan wani abu na bid'a ku yi da sunnar annabi ku bar bid'o'i bid'a shine kirkiran abin da ba annabi ya zo da shi ba duk wanda ya sallah ba irin ta annabi ba Allah bai karba ba duk wanda ya zikiri ba irin na annabi ba Allah bai karba ba duk wanda ya salati ba irin na annabi ba Allah bai karba ba man amila amalan laysa alaihi amruna akwai warad duk wanda ya yi aiki laisa alaihi amruna hala ba mu warad kullum masa shine kadai in baka kwaikwaye shi ba kai asara wa in tuti uhu ta tadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin ku je na bidiyoyi a cikin sallo ku ku je na bidiyoyi a cikin ainihin ibadun ku ku je na bidiyoyi a cikin auratayyan ku ku je na bidiyoyi a cikin gidajen ku ku bidiyoyi a cikin mu'amalolin ku bi sunna ku yi alwari da annabin ku a wata kuna son sa shi ne za ku samu haske a cikin kabarin ku sani cewa mu'amala da shirka mu'amala da tsafi mu'amala da sihiri annabi ya hana kada a shirka kada hada da Allah da wani wajen bauta kuma kada a zo ana ainihin bin bokaye boka boka boka annabi ya ce duk wanda ya je gidan boka لم تقبل له صلاة أربعين laila. Allah da zai karɓi sallar kwana arba'in duk wanda yake mu'amala da buka sallar kwana arba'in a sati a lokacin da ya wannan mu'amala Allah da zai karɓi a wani hadisi annabi yace wanda ya imani da abinda da boka ya faɗa Allah baraka wa ta'ala zai haramta masa dukkan abin da ya ba al'umma imani da abin da boka ya faɗa yadda da abin da boka ya faɗa amma wani ba zai je amerika ba sai ya kira boka da zai je kasuwa ba sai ya kira boka da zai aure ba sai ya kira boka da zai kasuwanci ba sai ya kira boka kai da kake da qur'ani kai da kake da sunna kai da kake da salatin annabi ka ji kari ko wani adam gajiyayye miskini shi zai bata in yana bayarwa me ta bai bawa kanshi ba ka je gurin sa kana ba ta kuɗi saboda ka da wayo riga ka fita gidanka ya bura shi abu hawanka ya fi shi yana cikin talauci yana cikin bukata kuma ya ce wai arzikinka wai shi yake baka wai in baka bi shi ba wai zai toshe hanya ɗaya yake yi ba wanda ya ce ba wani ba Allah ba wallahi duk wanda ya samu Allah ne ba shi. duk wanda bai samu ba Allah ne bai samu ya ba shi ba duk wannan a matsayin akida ku da dogaro da wasu ba Allah ba ku sani cewa wannan idi lokaci ne na komawa ga Allah yau ranar tuba ce yau ranar istighfari ne yau ranar komawa ne zuwa ga Allah yau ranar godiya ne ku aiki da shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shi wannan annabi ba wanda yake shi alkhairi yana umarni kawo kyakkyawan ɗabi'unsa sada zumunci ku rinka sada zumunci da yan uwanku kan wanda ya zo birni ya watsa da yan uwansa na ƙauye kada wanda ya watsar da abokanansu da kirki kada wanda ya watsar da dangi sada zumunci addini ne kada zumunci ibada ne yana umarni da kiyaye amana al'ummar musulmi wallahi babu addini ga wanda bayan amana la dina liman la amanata lahu duk wanda ba shi da amana annabi ya da addini amma yau musibar da muke ciki rashin amana kana tsoron matarka rashin amana kana tsoron ɗanka rashin amana kana tsoron yaron ki a kasuwa a kan amana kana tunanin yau waye zai rike maka amana cin amana a ofishin gwamnati cin amana a kasuwanni cin amana a ainihin gurin mu'amaloli cin amana ka auratayya ka ɗauki kanka ka ba wa mutum salatin annabi ya ci amanarka ya yaudare ka ya haife ka la ilaha illallah manzo Allah ce idan kiyama ta kusa za a nemi mai amana a gari guda ka nema a ce to a je unguwa kaza guri kaza wataƙila wane yana nan shi ne mai kiyaye amana yana cikin alamar tashin kiyama cin amana wadaka ta gada da dukiya na kasuwancin mutane idan an baka rashin gaskiya mai gida ya tafi yaransa suna neman masa arziki da a abanarsu su ma yaran kasuwar ko yaran birnin su su cice shi saboda baya biyan saki zulumatin babu ma fauka ba na cuci yara na su ma sun cuce ni a je kiyama a cikin dogon annabi ya ce ku kiyaye amana kada ku yi yaudara ku bi iyaye bin iyaye ibada ne wallahi duk wanda yake da iyayensa a rayu raye ya yi musu ya je ya bi su a kasan kafan iyaye ake samun aljanna wanda iyayensa ba sa nan da ta kashe kuɗi don yi musu alkhairi lokaci gina masallaci gina makaranta tona rijiya Allah kai wa da lada Allah kai wa mahaifiyata bibiyan abokanansu da ziyartarsu da faɗin alheri da musu ihsani idan ku suna nan don Allah ku daina fifita matanku akan iyayenku don Allah ku daina fifita matanku akan iyayenku matarka tana da yancin ta ci komai a dukiyarka amma mahaifiyarka ce ta zo Allah annabi tana roƙonka ka mata kaza anya dan arziki ne kuwa yanzu zaka ji daɗi bayan ka zo ba ka gaji kanka ya fifi ta matarsa a kanka da wulakanta ta wannan shine musibin da ya ciki damu rashin ganin darajar iyaye da yawa daga cikin mutane ba daidai ne shi ma yana daga cikin cin amana a kyautata mutane annabi ya ce a kyautata mutane duk wani kyawun da bai umar zama zaman lafiya da mutane kwanin alheri ga mutane kyautata musu a ainihin faranta musu kake da ka zauna da mutane ba ku ba ko kuma mutane suna zagin ka kana zagin su wannan ba suna annabi ta kayar ba na nesa da na kusa duk ku kyautata musu yace Allah mai kyautatawa ne yana son masu kyautatawa Allah ya wajabta kyautata akan komai mallan har dabba aka ce idan ka yanka ka kyautata yanka idan ka tantum fa asilul fitla wa idan zabahtum fa asilul zibha in za ku kisa ka kyautata kisan idan za ku yanka ku so fita yanka ku bi hin adakun shafarta ɗayan ku ya watsa ainihin wukarsa kan mutum ya zo da gwardo yana yanka dan dabba tana kuka ta ƙi yankuwa kyautata wa har ta a kisan kai kyautata wa har a yanka manzo Allah ya ce ku yi aiki ya imalu fa kullum muyassaru lima ku yasara ku ta salati ku ta sallah ku ta zikiri ku ta yamul layli ku ta sadaka kar ka daga kafa wajen yin aiki alkhairi kuma yadda ka daga kafa wajen neman kuɗi ba ka fashin zuwa ofis ɗin gwamnati ba ka fashin zuwa kasuwa Kar ji a same ka da suka ci da sallah alama ta nifaka alama ta tabewa ta ga musulmi baya kula da sallah yana da rauni kowa yana zuwa sallah ana sallah da shi amma kai baka sallah ba ka zuwa jam'i Allah ya maka ni'ima ya baka babban gida ya baka yalwa ya baka rufin asiri amma baka iya fitowa kai sallah tare da al'umma musulmi annabi yana so ai jam'i amma ya masallatan ku da jami'i. jam'i addini ne jam'i ibada ne ku sa yayanku su riƙa sallah duk gidan da yake sallah alherin su baya karewa Allahu akbar duk gidan da ake kula da sallah alherin gidan baya karewa ko da uban ko da mai gidan ya mutu ya kwanta su ku wasu zai da sallah ku samu kusanci zuwa ga Allah ta baraka ta'ala sannan kada mutum ya manta da rabasa na duniya wanda Allah ya ce in ka samu Qur'ani ya ce wala tansa nasibaka min ad duniya, ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka gina gida mai kyau ka hau abun hawa mai kyau ka auri matar da ka gida ma ka yi abin da kai amma kar girman kai amma kar ka yi dagawa kar ka nuna kafuwa ne karka ka nuna alfahari kar ka nuna kaza Allah ya halatta muku ku ci ku sha ku du ku shirabu halilan ci ku more ku yi banta wa Allah ka yi mai kyau ka ci mai kyau ka hau mai kyau kuma ka raya dare da sallah sai ka riga yanta miskinin shiga gidan aljanna wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a yawaita wannan sannan ya kuma kwaɗaitar da mu da yin adalci ya ce ku yi adalci idan za ku faɗi magana ku yi adalci idan za ku yi mu'amala maza Allah ya umarci shi wa gabanni su ji tsoron Allah wallahi ko mai unguwa ko sarki ko dagaci ko gwamna ko kansila ko siyama ko shugaban sojoji ko shugaban 'yan sanda ko shugaban ƙasa ko kansila ko waye duk wanda aka ce shugaba ne Allah shi manta walla shay'an min umuri ummati fa shaqqa duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umma ta aka ba shi shugabancin al'umma ta ya tsananta musu fashkufi alayhi ya Allah ka kanta masa in annabi wannan addu'a tana bin tsoro wannan addu'a tana firgita ni wannan addu'a tana sani rawar jiki idan na tuno ina shugabantar mutane na tsananta musu ku tabbata waɗanda ke karkashin ku ku ga alheri a kansu ku amfani da lokacin ku yi alheri ku taimake su ku daina tsananta wa mutane ku shirya shugabancin mutane bai da tausayi bai da jin mutane suna mutuwa da yunwa asibitoci babu magani kayan talakawa ba su iya zuwa makaranta kasu ga su yayi yawa an kirki kowa yana tsoro kowa yana cin firgici da arziki a ƙasa ga dukiya ga lafiya ga yalwar wurin zama amma babu adalci ko yau kowa ya samu kujera sai dai ya hantama sai dai baba kere yayyan kokan suna ka samu sai a zo ana maka murna gida nawa ka saya mota nawa ka saya gona nawa ka saya in yau ka zama gwamna abin da ake ce ka ka tara dukiya ka talauci ya kama ka ita zama kansila ka zama ciyaman ka zama kaza ko yau duk wanda yake shugabantar mutane burinsa ya ɗauka jinin su yau shi ne ita ce rayuwar ka duba halin da mutane suke ciki na wahala na kunci billahi azimu fiye wata in ka ɗauka ka ajiye a bakin titi ka ce bismillah fi bismillah mai mota ma sai ya fasa ya karɓi fiye nan mai mota bai tuka mota wallahi saboda bukata amma wasu kasashen da ga zakatun fitri da ake cirewa da azumi wallahi ba mai karba saboda sun wadata su ku adalci ku taimaka mutane a duba halin da ake ciki da kashe bayan Allah yau ina jihar Katsina ina jihar Zamfara ina jihar Maiduguri ina jihar kaza halan ba zaman lafiya wannan idin yau da wasu jihohi ba za su yi shi saboda ba zaman lafiya kuma abin tausayi a cikin ƙauyuka gidan talakawa masu bukka masu rumbun hatsi a ƙone rumbun hatsinsu a kore dabbobinsu a ƙirƙir musu iyalansu wani wata irin ya tace wannan ba tausayi mu hau motoci masu tsada mu hau motoci ana mana jiniya a ƙasashen uwanmu ba mu tunani saboda me za mu samu in an shura ka tunaninka ne za ka samu a cikin kare ran mutane wani iya zubi Allah so muna wasiya lallai ku ji tsoron Allah ku kyautata manzon Allah ya yi umarni da gabanni su kiyaye hakkocin mutane manzon Allah ya ce babu wani wanda ya fi wani a cikin ku balarabe bai kwaci ba sai da tsoron Allah annabi ya yi umarni a kyautata mata ku kyautata iyalanku ku lura da 'ya'yanku mata suna da rauni ku daina kashe kuɗaɗe a kan 'ya'yanku maza kuna manta da 'ya'yanku mata ku taimake su ku adana musu matan da kuke aure ku faranta musu ku kuma mata ku ji tsoron Allah ku ji Allah ku daina kishi ku daina bala'i balbalin bala'i a gida an hana mai gida kwanciyar hankali an tayar masa da hawan jini kin samu komai ba ki rasa komai ba ki cikin kina sai bala'i a cikin zuciyarki ba ki da tausayi ba ki da jin kai ba ki lura da rayuwa kullum a baki kullum a baki kullum a baki ba ki rasa mu ba kulan tarbiyyar yaya ba ba kula da haƙƙin mai gidanki ba maza su zalunci mata matan su zalunci maza ku kyautata wa junanku ku faranta wa junanku ku kula da tarbiyyar iyalanku ku أنا شاء الذين آمنوا قوا أتلا ku شاء الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة ku kiyaye kawukanku da iyalanku da wata wuta wanda mutane ne da duwatsu makamashin ta ba wutar jahannama makamashinta mutane wutar jahannama makamashinta duwatsu ta ga manya-manyan duwatsu da kake gani a duniya su za a ɗiba a ita bankawa ƙarshen wuta tana ci tana ƙarewa ana zuba mata mutane ana zuba mata mutane ka yi ƙoƙari karka zama cikin wanda Allah zai hura wuta da su ku kula da 'ya'yanku ku karantar da su malaman musulunci suka ce ku musu tarbiyya ku tsora su akan hanya ta ƙwarai ku hana su Allah kula da falalar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam duniya babu ɗaya mai daraja da falala irin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam shekul islam ibn taymiya yana cewa da cikin aqida su tushe na aqida ahlus sunna wal jamaa dukkan su ba sa kyama ba sa gaba ba sa kiyayya da sabon annabi duk inda ka ga musulman kwari yana son abubakar yana son umar yana son usman yana son aliyu yana son sauran dukkan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam su aqidan musulunci ne ku san sahabbai ku girmama su ku mutunta su ku san falalarsu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd ku sani cewa yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka ta'ala zai ainihin tambaye ku kwaɗayin shugabanci neman zama jagora neman sai na ko da zaman lafiya ko ba zaman lafiya sai na wani ya ce wallahi sai na wallahi sai na wallahi sai mun yi mulki wani ya faɗa wani ya ɗaga hannu ya ce wallahi in wannan ya tsar ta nuna ba ta suna sai na bukure ta abu hurera wata yana wa'azi wa mutane ki shi annakum tasabbi suna alal imara zamani zai zo kuɗin shugabanci ka duba musiba ko monita za a naɗa mutum zai gida su shugabanci za ku yi shugabanci amma ya ce wa inna ha sa ta kunu na damatin yau mai kiyama galibin shugabanci na dama da ran tashin kiyama yanzu ga mutu Allah ya rufa mai asiri bai rasa ci ba bai rasa sha ba komai Allah ya masa a duniya amma shi burinsa daga ya zama shi ne shugaban mutane a wuri kaza ya yi tabban kan da zuciyarsa ya samu wannan shugabancin yana da kudinsa na halal ya je ya ɗebo na haram ya yi tabbata sata ɗan najeriya sata kamar gafiya jido mutane sun zama ɓeraye sun zama gafiyoyi burinsu su tara ka tara ka tara ka gina ka siya ka rufe ka yi kamfani ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ina za ka ji da shi ka fadi ka mutu wani ne zai zo ya auri matarka wallahi ta manta da kai guda za ta yi sai hajiya ta ce alhamdulillah an bar mata miliyoyi baka gina masallaci ba baka gina makaranta ba baka taimaki marayu ba kai komai ba ka mutu wani ya zo ya aure matarka ya kwanta a kan gidanka ya hau motarka Ya'yanta ƙanana suna ce masa ba ba abun da kai wannan shine karshen rayuwar so ku yi alheri ku taimaki kanku kowa ya rinka shukar abin da zai girba yau amma wallahi wannan rayuwar mafarki ne na rantsa muku da Allah akwai ranar da za a babu kai kada ka yadda ka rubu da lafiyarka nawa suka mutu lafiyar su kalau kar ka rubu da wadatarka nawa ne Allah ya kashe su sun fi kowa wadata ku tuna da gabari? ku tuna da kwanciyar kabari so dai kada sai na yi shugabanci a dole a yi mutum a kasa mutane don a hau kujera ko a tura a yi tare-tare yan daba yan kara tuka yan area boys yan kaza a zubar da mutuncin mutane a zubar da jinin mutane saboda kujera da kake nema mulkin shekara nawa za ka yi wannan kujera kafin ka hauta mutum nawa ya hauta mutum ya ni hauta ya masa jiniya ya juya dama ya juya hagu ya ce mu za a yi haka kan tsara masa an masa kaza amma wata ba a kurkuku ya tsare ba ga nan muna gani a Najeriya ba sun tura an kama mutane sun tura an ci mutuncin mutane sun tura an yi duk abin da ake kowa ya yi kuka an yi kuka sun ki tauraron mutane amma sai da su dai yan sanda a bayan su kurtun dan sanda zai rike bindiga yana oya go go ya ilahi wannan wa'azi ne wallahi amma walakin da aksarar nasi la ya'lamun a ƙarshe ya koyon wana tuba ku koma ga Allah tuba abu ne da muke bukata duk wanda yake son zaman lafiya yau ta isi da Allah yana cewa ina tuba kullum su ɗari fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra istighfari nawa kake a ofishin ka? ofishinka istighfari nawa kake a cikin wannan babban gida da Allah ya baka istighfari nawa kake a cikin motarka amma kuma sau nawa kake bude wasu ɗinka sau kake bude facebook ɗinka sau kake chatting ka kwana ba ka bacci iyalin ka baka da lokacin ka amma baka da lokacin ishe ishe baka da lokacin salati annabi ku tuba zuwa ga Allah duk wanda Allah ya nufe shi da alheri to zai azurta shi da tuba al'umma ba za ta gyaru ba zuciyarta zuci suka san su ba su kyau ba ba za su samu farin ciki ba in ba sun koma sun yi ibada sun koma sun tuba zuwa ga Allah ba dan Allah yana faɗa cewa ya kowanne kai imani kuka ainihi wato ku tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai wanda ya tuba ya aikata aiki mai kyau duk zunubin sa Allah zai yafe masa wallahi kar wani ya ce maka ba za ka iya tuba ba duk abin da kai ka nemi tuba Allah zai yafe maka in hakkin mutane ka ci mai yar musu in zalunta su kai mai mafuwar su kar wani ya ce ma zunubin ka ba za ka tuba ba wani ya zo ya ce wani malami annabi ke ba mu labari ya kashe mutum tara. zan tuba malami ya ce ka tuba mutum tara. har ina ba tuba a gare ka sai ke to gudan tsaya da kai in cika ta na ɗari tun ba tuba a gare ni ya buge shi ya kashe shi amma da yake akwai imani sai ya ƙara gaba wajen wani malamin ya ce malam na kashe mutum ta inda ta. na me mu fatawa zan tuba a cikin ba zan tuba na cika ta na ɗari na yi laifi ko ya shi ka laifi to zan iya tuba yanzu malamin ya ce na biyun ki wa isai hana ka tuba ya ce ai tuba kai tuba zuwa ga Allah Allah zai yafe maka duk abin da kai Allah zai yafe maka in haram ka ci kamar Allah ya ce kada ku ainihin ɗauke tsammani ga rahmar ubangiji Allah bai da zunubi ne hu huwal ghafurur rahim kuma idza ga ubangiji tabaraka wa ta'ala lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai muku afwa kafin azaba ta sauka gare ku in kun tuba ku kyautata ainihin wato ku ainihin wato bi abinda Allah ya saka muku ne alqur'ani ku rubuta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu addini na ku irin riko da alkitabu was sunna القرآن يشيل خمسة شيء منك القرآن يشيل ذي شيء يكون خرخي أكيد عبدين أكيد إبادة أكيد راجوا to ku riko da qur'ani ku riko da sunna duk wanda ya raba ka da alqur'ani da sunna ya hada ka da wani abu kira ya hada ka da musiba ku yan wani musulmi mai addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ta alheri ya jagorance mu ya ubangiji duk wanda ya zo wannan guri Allah ka yafe mai zalimin Allah ka sa aljanna ce mu kuma sa muna addu'a muna roƙon Allah akwai ƴan uwa da suka taimaka wajen gudanar wannan sallar Idi suka ba da kuɗin su ake bari suka ba da kuɗin su aka sai lasfika suka ba da kuɗin su aka sai waya suka ba da kuɗin su aka duk abin da za a yi duk taimako ne na mutane su dukkan su baki ɗaya duk wanda ya sa kwabarsa sa naira ɗayan su duka a wannan alheri a wannan unguwa Allah ka saka masa da aljanna ubangiji Allah ka ka masa abin da ya bar ya Allah ka sa aljanna su. ya Allah ƴan uwan mu musulmi da cikin kali ake ta kashe su ana zubar da jinin su garuruka a Najeriya da wajen Najeriya Allah ka cire ta musu wannan bala'i dan albarkacin ainihin wato wannan sallah ta Idi ya ubangiji muna sanar da su kuma muna musu addu'a muna roƙon Allah muna roƙonka ka gafarta musu kai musu afuwa ka ainihin wato ba su rayuwa mai daɗi كبام رايوة ميدائي فإن كتامنا رايوة الله كبام سكتام متوى اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرج غير مسلم ولا صادق اللهم سننا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به ذلتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اشفنا واشف مرضانا الله كوركد مرسى لا تشفي ya Allah duk wanda da ciwo a cikin mu Allah ka yaye masa Allah duk wanda da larura a cikin mu Allah ka yaye masa Allah ka tagaita mana Allah ka bamu rayuwa ingantacciya ka bamu rayuwa mai kyau Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa Allah ka bamu shugabanni na kwarai na kwarai masu tsoronka masu tausayin mu masu jin kayin mu ya Allah ka bamu wanda za su mulke mu su tausaya mana Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba ridaka ya rabbal alamin la ilahi ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa malamanmu Allah ka gafarta wa magabatanmu Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu Allah ka gafarta wa mutanmu Allah ka gafarta wa abokananmu da Allah ka gafarta mana gabaki daya Allahumma kfir bana, dhunubana wa kfir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al-abrar ya Allah yanda kake yanta mutane daga jahannama ya Allah ka yanta mu a wannan rana Allah ka samu yan aljanna ne Allah ka samu yan aljanna ne Allah ka ba mu ikon aikata aiki na kwarai Allah ka ba mu ikon aikata aiki na kwarai اللهم آتنا آخرتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الجوع وإنه بئس الضجيع ونعوذ بك من الخيانة ونعوذ بك من الخيانة فإنها بيست البطانة اللهم صدنا وارغمنا واستر عوراتنا وامن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادة الصالحين الله كدوك مسلم في سماء الله كدوك مسلم في سماء يا الله دون ما كنت في مسلم في مسلمي الله ككري الله ككريم الله ككريم الله كدك كلمة لا إله إلا الله الله كدك توتا لا إله إلا الله اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واستر عبادك الموحدين واهلها وتفضل فقير يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين الله كفى البركة وانا انقوها الله كفى البركة وانا انقوها كفى البركة متاني وانا انقوها يا الله كميد قوة انسان شلافية الله يباكو ايكم ينكا بنيانكا يباكو ايكم تحبك سنة عن نبي الله يباكو ايكم راية وانا سنة تليا وانا ما شرشي الله كهولي مسا الله كنوا من عسيري قباتها الله كوري من عسيري قباتها انصرفوا راشدين الله حد hada da alkhairi wa kullu amin wa antum bi khair wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh